farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa dufai, Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar 506 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro barkanmu da warhaka Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Juma'a kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumudumin su. Daga nan sai sauran shirye mu wanda suka hada da shirin nan na ko kun san sai muryoyin masu sauraro sai Afirka a yau sannan shirin mu na karshe wato kisoshin rayuwa. Amma a halin yanzu ga labaran duniya da dumudumin su. da farko ga kanunsu an ji fashewa mai ƙarfi a tsakiyar birnin tel aviv na harin ƙasar isra'ila sanadiyar harin da jirgin sama wanda ake sarrafa shi da nesa ya kai cikin birnin a yemen kuma hare-haren da sojojin yemen suke kaiwa kan jiragen hamsin ƙasar isra'ila da suke wucewa daga babul mandab ya zuwa yanzu ya kai jirage 170 Ƙungiyar Hamas da kuma Jihadil Islami sun buƙaci ƙungiyar PLO ta janye amincewarta da samuwar harci ƙasar Isra'ila. Madala yanzu kuma ga cikakkun labaran. An ji tashin ƙaran bom a kan titin Ben Yahuda a tsakiyar birnin Tel Aviv babban birnin hamdu ƙasar Isra'ila kusa da unguwan da ake da ofishoshin jakadancin ƙasashen waje a safiyar yau Juma'a. tashar talabijin ta almahadin ta ƙasar lebanon ta nakalco da jaridar yadi'ud ahrenot ta hamshi ƙasar isra'ila na cewa an ji tashin karar bom bayan da wani jirgin yaƙi wanda ake sarrafa shi daga nesa ya burma kan wani gini a kan titin ben yahuda a tsakiyar birnin tel aviv kuma wasu hotunan bidiyo da aka yada sun nuna ƙurƙushin jirgin sannan tashar goma sha uku ta amurkisar isra'ila ta bada labarin cewa harin na titin ben yahuda ya jawo wasu raunuka ga mutane amma kuma har yanzu ba a san daga inda jirgin ya taso ba wasu sun bayyana cewa jirgin yaƙin ya fito ne daga ɓangaren teku mediterranean kuma har yanzu ba wanda ya ɗauki alhakin kai harin labarin ya ƙara da cewa wa'anda suka ji rauni kaɗan ne kuma an kai su asibiti mafi kusa da wurin amma wasu kafafen yada labarai sun bayyana cewa harin ya haddasa barna a ofishin jakadancin amurka da ke birnin tel aviv shugaban kungiyar ansarullah ta kasar yemen said badruddin houthi ya bayyana cewa jiragen ruwan da sojojin ruwa na yemen suka kai wa farmaki a tekun red sea ya zuwa yanzu sun kai jirage 170 kamfanin dillancin labaran isna na ƙasar iran ya nakalto said huthi yana faɗar haka a jawabin mako-mako da ya saba gabatarwa a jiya alhamis ya kuma ƙara da cewa jiragen da abin ya shafa dai sun haɗa na amurka birtaniya da kuma hamshiksar isra'ila wa'anda suke wato nufin zuwa haramcicciyar ƙasar ya kuma ƙara da cewa a wannan makon kaɗai sojojin yemen sun kai hare-hare har guda 25 kan jiragen na wa'annan kasashe a tekun Resi tare da amfani da makamai masu linzami samfurin ballistic da jiragen yaƙi masu ƙunan baƙin wake da kuma wato kwale-kwale masu sauri. Husi ya ƙara da cewa hare-haren sojojin Yemen sun gurgunta tattalin arzikin amurka Isra'ila musamman na kudancin na kudaden shigowar da take samu ta tashar jiragen ruwa ta ummu rashrash ko kuma dai ilat da ke gabar tekun akaba ya kuma kara da cewa abinda yake faruwa a kasar isra'ila halin yanzu shine hali mafi muni wanda gwamnatin kasar isra'ila ta shiga tun bayan kafuwarta shekaru 76 da suka gabata wata shekara 1948 ya ce tun lokacin fara yakin a gaza ya zuwa yanzu hamdukasar isra'ila ta rufe kamfanoni dubu arba'in da shida sanadiyar hare-haren dakaru masu gwagwarma daga kasashen yemen lebanon da kuma iraki shugabannin kungiyoyin hamas da kuma jihadil islami wanda suke fafatawa da sojojin hamdukasar isra'ila a gaza sun buƙaci ƙungiyar plo ta janye amincewarta da samuwar hamdukasar isra'ila saboda mai da martani ga majalisar dokokin hamjikar isra'ila kenest wacce ta kara tabbatar da cewa ba za ta taba amincewa da kafuwar ƙasar falastino a kan ƙasarta da aka mamaye ba tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta ƙara da cewa shugabannin biyu sun bayyana haka ne a jiya alhamis a birnin doha na ƙasar qatar inda suka haɗu don tattauna al'amura da suka shafi yakin da suke fafatawa a gaza da sauran yankunan falastinawa da aka mamaye shugabannin ƙungiyoyin biyu dai sun yaba da yadda dakarun dakarunsu suka jajirce kuma suke ci gaba da jajircewa a yakin da suke fafatawa da sojojin hamdu ƙasar isra'ila a gaza sun bayyana yakin tufanul aksa ta cimma burinta na sanya ƙasar isra'ila cikin matsaloli wanda ta tsammani ba daga karshe shugabannin sun buƙaci shugaba mahmud abbas na ƙungiyar gamayyar ƙungiyoyin falastina wato plo ya janye amincewarsa da wato da samuwar hamshikasar isra'ila don mai da martani ga majalisar kenes ta yahudawan masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga radio hausa voh daga nan birnin tehran muhammad hamid jabara wani kwamandan dakarun kungiyar hamas a ƙasar lebanon ya yi shahada bayan da makami mai linzami wanda wani jirgin yaƙi hamjikar isra'ila ya faɗa kan motarsa a garin gas na yankin beka da ke kudancin ƙasar lebanon a jiya alhamis kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto kafafen yada labarai na ƙasar lebanon na faɗar cewa jabara ya kasance shugaban ƙungiyar falastinawa ta aljama'a al-islami a ƙasar lebanon sannan mayakan ƙungiyar suna yaƙi kafaɗa da kafaɗa da ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon tun cikin watan oktoban shekarar da ta gabata bassa mahmud mataimakin shugaban ƙungiyar ya bayyana cewa kisan shugaban ƙungiyar jabbara wanda makaman linzamin hamsin ƙasar isra'ila suka yi a garin gas ya a yankin beka ba zai hana 'ya'yan ƙungiyar ci gaba da gwagwarmaya da hamsin ƙasar isra'ila ba kafin haka dai hamsar isra'ila ta sha kashe shugabannin ƙungiyoyin falastina masu gwagwarma a ƙasar ta lebanon daga cikinsu akwai muhammad na'im nasir akwai kuma talib abdullahi da sauransu ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon ta kai hare-hare na bazata kan sansanin sojojin hamsar isra'ila da ke filon tare da amfani da jiragen yaƙi na ƙunan baƙin wake wa'anda suka sami bararsu kamar yadda aka tsara. Tashar talabijin ta Firistibi a nan Tehran ta bayyana cewa sansanin sojojin hamdukasar Isra'ila ta Filon, wanda yake kan iyaka da ƙasar falastinu da aka mamaye, yana da rumbun ajiyar makamai da kuma gidajen kwamandojin sojojin Yahudawan. Labarin ya kara da cewa jiragen yakin sun faɗa kan wa'annan wurare ba tare da kuskure ba. don haka akwai zaton dukkanin sojojin yahudawa da suke cikin sansanin ko sun halaka ko kuma dai sun ji rauni tun ranar bakwai ga watan oktoban shekarar da ta gabata ce sojojin hamshin isra'ila suka fara yaƙi da ƙungiyar hamas da kuma sauran ƙungiyoyin falastinawa a gaza wanda kuma ya sha wanda kuma ya sa ƙungiyar hezbollah ta shiga yaƙin a ranar 8 ga watan oktoban shekarar da ta gabata don tallafa falastinawa a gaza To masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na ko kun san. Ko kun san. masu saurare assalamu alaikum yau juma'a goma sha tara ga watan yuli na shekara ta dubu biyu da da ashirin hudu wanda ya daidai da goma sha uku ga watan muharram na shekara ta dubu da da da dari hudu arba'in biyar hijira kamariya masu saurare ko san cewa shekaru daya da dari uku da da da tamanin biyar suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha uku ga watan muharram na shekara ta sittin da daya bayan hijira kamariya abdullah bin afif ɗaya daga cikin sahabban amirul mu'minin ali bin abi talib alaihi salam ya yi shahada a hannun sojojin ubaidullah bin ziyad a kufa bayan da ayirin yalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka shiga kufa gwamnan yazid dan ma'awiya a kufa ubaidullah bin ziyad ya shiga masallaci ya yi wasu jawabai na cin zarafi da tozarci ga zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma anan take abdullahi bin afif ya tashi ya mayar masa da martani mai zafi ya kuma yi Allah wadai da abin da ya faɗa a kan iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ubaidullah bin Zayad ya fusata da jin haka, a nan take kuma ya umarci mutanensa da su kama shi. Amma sun kasa kama shi domin kuwa 'yan kabilarsa ta Azdi sun ba shi kariya. Amma sojin Ubaidullah bin Ziyad sun bi dare sun isa har gidansa inda suka yi masa kisan gilla. masu saurare ko kun san cewa shekaru 63 da suka gabata a rana irin ta yau wato 19 ga watan yuli na shekara ta 1961 kasar kuwait ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turan burtaniya kuwait da ta kasance wani bangare ne na kasar iran a lokacin mulkin sarakunan hahaman shayawa na iran amma a cikin karni na 16 miladiya fiye da shekaru 400 da suka gabata kenan turawan portugal suka kwaci iko da yankin kuwait tare da fitar da kuwait ɗin daga ƙasar iran sai dai a cikin karni na goma sha bakwai da kuma na sha takwas yankin ya koma ƙarƙashin dolar usmaniya amma a cikin shekara ta 1899 turawan ingila suka kwaci iko da kuwait daga hannun dolar usmaniya bayan wani lokaci aka gano rijiyoyin ɗanyen man fetur a yankin kamfanonin birtaniya da amurka sun ci gaba da ƙara faɗaɗa ayyukan su a cikin kuwait domin kwasar ganima ta ɗanyen man fetur da ƙarshe dai yankin kuwait ya samu 'yanci kuma ya zama ƙasa mai cin gishan kanta a ranar 19 ga watan yuli na shekara ta 1961 masu saurare kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau wato 19 ga watan yuli na shekara ta 1979 juyin juhalin mutanen ƙasar nicaragua ya kai ga samun nasara kafin wannan lokaci dai shugaba Sumozu ɗan kama karya kuma ɗan koren ƙasar amurka shine kan karagar shugabancin ƙasar wanda ya fara mulki ne tun a cikin shekara ta 1967 amma 'yan tawayen ƙasar waɗanda suka kafa ƙungiya mai suna sindanista tun a shekara ta 1963 suka fara yaɗuwa zuwa sassa daban-daban na faɗin ƙasar da ƙarshe dai shekara ta 1970 gugurmayar sindanista ta fara samun nasara sannan kuma suka sami nasara ta karshe a rana irin ta yau shekara ta 1979 bayan da suka kwaci iko da birnin mamaguwa babban birnin ƙasar sannan kuma tsohon shugaban ƙasar ya tsere zuwa ƙasar amurka da karshe masu saurare ko kusan cewa shekaru 70 da suka gabata a rana irin ta yau Aitullah Muhammad Hussein Kashif al babban malamin addinin musulunci ya rasu a ƙasar Iraki. an haife shi a birnin najaf al-asharaf na kasar iraƙin kuma ya fara karatu a gaban iyayensa waɗanda sa kasance manyan malaman addinin musulunci kashifal gida ya gudanar da ayyukan yada addini a kasar iraki da wasu kasashen musulmi waɗanda suka hada da masar iran da kuma palestino hakanan kuma ya rika gabatar da jawabai na faɗakarwa musamman ma bayan yakin duniya na ɗaya a lokacin da turawa suka yi watandar kasashen dolar usmaniya ya rubuta littattafai masu tarin yawa a bangarori daban-daban na ilmomin addinin musulunci. To madalla Abdullahi Salisu Usman Katsina kenan dauke da shirin nan na kokunsa. To masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muryoyi masu sauraro. Biye da shi akwai shirin Afirka a yau. sai kuma shirinmu na ƙarshe wato ƙisoshin rayuwa da wannan shirin kuma muke cewa a yi ni lafiya. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To kamar yadda muka riga muka labarta muku, hukumar yaƙi da cin hanci ta EFCC a Najeriya ta ce malaman addini sun fi ma'aikatan gwamnati cin rashawa a ƙasar. Wannan na zuwa ne a duk lokacin da matasa a Najeriya ke cewa malamai sun yi gumu da su game da matsalar tsadar rayuwa da ake fuskanta a ƙasar. Wannan shine maudu'in namu a yau. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. To assalamu alaikum sashen Hausa na Jamhuriyar Musulunci mai magana Bilyamin Awgar Maji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. To ko shakka babu wannan arsashe ko ce wannan batu da kuka bamu cewa malaman addini sun fi 'yan siyasa cin hanci da rashawa a Najeriya ko kaɗan hakan bai zo mana da mamaki ba. Ganin cewa dai an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa duk da halin matsi da kuncin rayuwa da kisan al'umma da ake yi a ƙasar nan. To amma babu wani su malamai da suka fito suka yi Allah wadai da wannan hali da ake ciki ko kuma su baiwa gwamnati shawara akan cewar ya kamata a duba halin da 'yan kasa suke ciki duba da cewa dai a lokacin zaɓe su suka yi uwa suka yi tsaki suka yi uwa suka yi makarbiya kan cewar ya kamata a yi musulun musulun to kamata ya a ce sun duba wannan guri su dinkari gwamnati da shawarwari da kuma faɗakarwa da duk abin da ya kamata a ce sun yi domin gwamnati ta saurari halin da 'yan kasa suke ciki to amma abin mamaki sai muka ji sun yi shiru sai gashi matasa na ƙoƙarin fitowa zanga zanga-zanga sun hau kan mumbari suna cewa bai kyau kamata ba bai kamata ba bai yi waye ba to sai muke ganin wannan akwai lauje cikin nadi. fatan mu dai shine shugabanni ko in ce waɗannan malamai su duba abin da Allah ya ce a cikin alkur'ani su kuma rufe ido su gaya wa shugabanni gaskiya daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma nahiyar mu ta Afirka baki ɗaya okay nagode sayin Hausa na biyo Tairan jamhuriyar musulunci mai magana Bilamina Agwar Maji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi ku tashi lafiya assalamu alaikum alaikum wa rahmatullahi barakatuhu radiyon jamhuriyar musulunci da ke Iran. Da farko suna na Malam Kabiru da ke nan marayi dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauraron radiyo na Afirka Reshen jihar Maradi. To alhamdulillah wannan maudu'i da kuka azani ina da aya tambaya malamai suna da cin rashawa kamar kaka waɗanda suke cikin aikin gwamnati ko ko waɗanda suke gwamnati wanda gwamnati in ya samu wani abu ya ba su ko menene. Me ya kawo a sa malamai bisa kan cin rashawa bisa kan aikin gwamnati a ce har sun hima ma'aikata cin gwamnati ya kamata a yan ƙasa bayani komi kullum duk abin da mutumin ya yi laifi kuma in aka tashi ba a gamewa duka ga baki da aka ce malamai duka sun shiga ciki wanda ya yi laifi a keɓe a ce wanda ke ma'aikata kaza ko kaza da sauransu duka kenan a yi mutane bayani amma yin kuɗin goro ga baki ɗaya ga malamai matsala ne kuma ku yi hankali taɓa naman malamai matsala ne ga al'umma duk wanda ke cin naman malamai kamar yana cin naman annabawa ne kenan mai hankali wanda ya lahi a hito a ce shi ya yi lahi ga inda ya lahi ga abin da ya taɓa kenan ba a yin kudin goro a ce duka malamai kuma ku yi tukun mutane bayani komi yanda yake ku yi hankali da taɓa da taba malamai wallahi na gode magana malam kabiru da ke nan maraji ɗan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kiraren radio na afirka reshen jihar maraji assalamu alaikum Assalamu alaikum biyoyi Hausa Radio muryar masu saurare. Mai magana Nasirai Malam Sula Malam Falalu daga jihar da magaram a jamhuriyar Nijar. Bugu da ƙari ma'aikaci a kafar watsa labarai ta radio ta gidan radio Liberté da magaram. Eh kam a bisa kan wannan maudu'i to sai dai mu ce al'amari ya dai kam canza. A ka'ida dai kam wannan abu ne wanda ba a zaton wuta a makera sai aka ji shi a masaka a gaskiya bai kamata ba a ce malaman addinin musulunci suna aikata irin wannan al'amari a ka'ida dai kan bai dace ba bisa bilalai kuma bugu da ƙari wannan al'amari dai sai dai kawai a yi addu'a a kan shi sai dai a yi addu'a a kan wannan al'amari allah ya shirya kuma gaskiya ya kamata su gane kuma irin waɗannan ba masu ba a ƙara bincike na ƙi da ƙarawa a ƙara bincikawa akwai wasu makamantan haka a wasu guraren da suke irin hakan kin kuma muna yi wa su hukumar kansu godiya kan ayyukansu allah ya saka da alkhairi kuma su kuma Allah ya shirya za mu iya cewa Allah ya kare mai magana Nasiru Malam Sule Falalu ma'aikaci a tashar Radio Liberté a jihar da da ke jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum. To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ko masu saurari daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Tehran jamhuriyar musulunci sunana Muhammadu Dambari Bari shugaban na fada mazajin daga Nyamai Nijar. bugu da ƙari babban ma'aji na masu kira da shawarai na afirka to lalle yau an ɗauko a mai mahimmanci mu jan hankalin da za mu ma malumanmu uwayenmu ƙanuwanmu yanmu kuma su hudda kansu ga siyasa dai malami ka sa kanka ga siyasa aka je kudai mabudin wahala kenan mun na zamani kar su sa kansu siyasa ko iko sun zo sun ce musu ku zo ku yi siyasa ku ci a'a ku magadan annabawa ne ka ku yi siyasa kaga wannan yana kare cin hanci da rashawa me yake kare cin hanci da rashawa kudai mabudin wahala kuma siyasa malumai muna kiran ku da Allah da annabi ku fita daga harkan siyasa yawwa sunana muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh radio tehran radio musulunci da farko dai sunana abdullahi telaro mai ganin mutuncin maya daga dan malam jihar maradi malam hassan barka mana godiya da kuke ba mu dama mana toho albarkacin bakin mu to ni ra'ayi na akan wannan maudu'i da kuka aza na zargin malamai da cin hanci da rashawa an ka ce har ma sai ma'aikatan gwamnati gaskiya ni dai a nan abinda zan iya cewa da farko dai Allah ya taimaka Allah ya taimaka kuma ubangiji Allah ya ƙara kawo gudunmuwa ta akan dukkan lamurra na yau da kullum saboda duba da cewa kalmar wannan gaskiya ita ta ma kamar su kankansu hukumomi wanda suka yi bincike ba haka ya kamata su bayyana ta ba duk da yake suna ganin masana ne a dan aka fito aka ce malumai an kamo an gano malumai har sun yi 'yan siyasa cin hanci da rashawa gaskiya a wannan hawa sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tunda an na gaskiya sai a hankali kenan abu ne wanda ya shafi ofishi tunda ai kamar ina ga kan shafin da aka rubuta wannan wasiƙa kan shafin ofishin 'yan aikin hajji ne kenan ai ko kilge su ana iya yi ni dai abin da nake gani ko kilge su ana iya yi nan ma'aikatan ofis din gaba ɗaya ko na kowace ma jiha an sa aiko nawa ne suke ɗauka kuma an san ko ma'aikaci nawa ga kowace ma'aikata ko to kenan nan ne ya kamata a tsaya a duba a ɗauki ɓangaren da za a ɗauka su kwanta kuma ya tsaya inda yake amma in aka zo aka ce malamai an gano malamai sun haima 'yan siyasa cin hankici da rashawa ai abun ba a cewa ko misiri a ce inna lillahi wa inna ilaihi na to ni ra'ayina kenan abun da za na ya faɗa Allah hasan barka mana godiya suna na abdullahi telaru mai ganin mutuncin mai dan malam jihar maradi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu radon shawarar musulunci tehran barka mu da wannan lokaci barka mu da sake saduwa a san barka muna maka fata da ta duka alin gidanka eh mun ji wannan murwi da ka ai wani abu hasan barka bai zo da mamaki ba dangance da irin malamai suka rabu da inda suke matsayinsu na farko suka koma matsayin na 'yan zamani domin ci aka al'uluma wasu ta an biya malamai magadan annabawa sai suka bar wannan aikin galibi daga cikinsu waɗansu daga cikinsu kuma 'yan kaɗan ne dama ai da yawa an ce dan wake daki bata gari kuma da yawa aka ce kan minfi a tin kalilatan galibat bi a tin kasir tin bizin ulama sabrin da yawa 'yan kaɗan kirin masu yawa to kaga wasar da malaman na gaskiya suka yi suka yi sakaci ya sa malamai wasu suka bata masu suna da sunan malanta malami bai jin karya a ce malami bai jin kunyan eh, cin amana malami bai jin kunyan eh, yaudara ko annabimanci to ta wannan hanyoyin ne aka samu wani labari to Allahu alam abinda dai muke so a nan kuma ga da annabawa ne malamai na kwaran na warko ku da ke da gaskiya ku to albarci wannan abin kuna da gaskiya amma duk malamin da ya san yana da siyasa ko duk malamin da ke da mai gida in yana gaba ne ba yana ihina bai kamata daga nuna sunan malamai ba ya kamata a musulunci adalci in ma ba waɗannan duniya ba za a waɗi lahira. Hausa na Radio Iran mai magana Hassan Laji Omar daga unguwar Sabon Gari da magaran Jamhuriyar Nijar. Mataimakin mai watsa labarai na ƙungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka ina so ku bani dama zan tofa albarkacin baki na dangane da wannan maudu'i na wagarana to gaskiya wannan abun ba mu ji ba daɗin shi a ce malami na addini kuma ana zargin shi da cin hanci da rashawa kenan gaskiya wannan abun sir da Allah wadai ne kuma musamman ma malamanmu na bangaren addinin musulunci da na bangaren addinin Kirista gaskiya irin wannan zargi da ake muku mu gaskiya ba mu ji ba daɗin shi kuma ya kamata a ce an yi duk mai ganin an hudda irin wannan tsari na cin hanci da rashawa daga cikin tsarin addini don bai kamata ba a ce a cikin addini ma ana samun irin wannan matsala ta cin hanci da rashawa ku da ya kamata a ce kun yi wa'azi akan a daina kuma a ce ku ake zargi da wannan abin kenan gaskiya wannan abin bai kamata ba na gode ku tashi lafiya mai magana hasalaji omar daga unguwar sabon gari da magaran jam Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Radio Iran mai albarka mai magana isu mai gyaran waya daga tashar da magaran. Ra'ayina ne yau akan malamai. Eh to ka san malaman kala-kala ne. Dan ba a haduwa gaba ɗaya a ce duka. Dan aka ce malamai kamar an yi jam'i kamar dai a ce a cikin malamai akwai wasu bara gurbi wanda suke amsa cin hanci amma ba haɗa malamai duka ko a najeriya ba haka nan akwai wani malamin da tun da allah shi gurin hukuma ma bai taba zuwa ba bai san gidan gwamnati ba karatun wannan da koyarwa shi yasa a gaba to akwai kuma su kuma dama wannan malamai masu zuwa suna shiga harkar hukuma daman malaman gwamnati ne eh, kenan daman shi duwanda ya shiga motar kwaɗayi zai sauka a tashar wulakanci mai magana isu mai gyaran waya daga tashar damagara assalamu alaikum shafin hausa na radio jamhuriyar musulunci ta iran sunana usman mai dala bushari a jihar damagara a cikin jamhuriyar nijar hakikanin gaskiya mun yi mamaki duba da eh, malamai ake cewa magada annaba ko kuma malamai wanda al'umma suke koyi da ɗabi'unsu masu kyau ko kuma wa'azuzukansu da suke yi su kan halayya eh, marasa kyau izuwa mai kyau kuma su suke gaba-gaba wajen karɓar cin hanci da rashawa a tarayyar najeriya gaskiya hakan eh abun dubawa ne duba da su gyara ɗabi'unsu ko kuma su gyara tahiyar da zai zama to ta al'umma ga su sune suke cikin tsandin. wajen karɓar wannan tabi'a marasa kyau wanda ta lalata al'ummar mu a halin da ake cikin zu wanda komai ka yi sai a cewa sai ka ba da cin hanci ko kuma ka bada rashawa bisa kan abin da kake nema ga ko wajen aiki ko kuma ga kasuwanci ko kuma ga dai harkar yau da kullum gaskiya kamata gwamnati ta yi gyara bisa kan wannan eh, ɗabi'a da aka samu malaman addinai a cikinta a tarihin najeriya duba da sauran al'umma wanda ba su san ba eh, laifin shi wannan cin hanci da rashawa ko kuma illar shiga ƙasa ya kamata a ce an yi wayar da al'umma eh, ko kuma malaman su kansu na kowane bangare a jawo hankalinsu kuma eh, a hudda su da dukkanin wata harka ta siyasa domin hakan shi kaɗai zai magance karɓar cin hanci da rashawa a tarihin najeriya domin jawo su da aka yi harkar siyasa shi ya ɓata lamarurrukan wannan na harkar yau da kullum na gode sunana usman maidala bosheri a jihar da magaram cikin jamhuriya ta nijar a tashi lafiya ne jamhuriyar musulunci ta iran. mu da hakan ne kuma kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya saki haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka agadas da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. afrika a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu, inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun matakan da aka ɗauka ne a fagen ƙoƙarin ƙasashen yankin gabashin Afirka da na ƙasa da ƙasa. don ganin an cimma nasarar dakatar da fada a Sudan. Da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. jami'an yanki da na ƙasa da ƙasa suna gudanar da wani gagarumin yunkuri na siyasa don ganin an dakatar da faɗan da ake ci gaba da gwabzawa a sudan tun daga watan afrilun shekara ta 2023 tsakanin sojojin sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces kuma wannan yunkuri wanda kasashe uku ke jagoranta wato masar habasha da saudiya da kuma na ƙasa da ƙasa da na yanki ya fara taron ne a birnin alkahira fadar mulkin ƙasar masar da ya haɗa da tawagar 'yan siyasa da na fararen hula na sudan da ta hada da ziyarar firayim ministan kasar habasha abiye ahmad zuwa birnin port sudan da ke gabashin kasar ta sudan da kuma ganawarsa da shugaban majalisar gudanar da mulkin sudan general abdul fatah al-burhan kafin haka mataimakin ministan harkokin wajen saudiya walid al-huraiji ya kai ziyara zuwa birnin port sudan inda ya tattauna da alburhan kan batun sake komawa zaman tattaunawan dandalin birnin jidda na saudiya a daidai wannan lokaci na yunkuri na diflomasiyya a ɓangare guda kuma babban birnin ƙasar habasha ya shaida zaman tattaunawa da aka kammala da ƙungiyar tarayyar afirka ta ɗauki nauyin shiryawa tare da halartar ɓangarori da jam'iyyu goma sha hudu na ƙasar sudan musamman ƙungiyar freedom and change da jam'iyyun siyasa da tsoffin ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da sauransu waɗanda suka yi kira da a dakatar da yaƙi a ƙasar ɗaukan matakin sauƙaƙa isar da kayan agajin jin ƙai da kafa sabuwar gwamnati riƙon ƙwarya da za ta ɗauki alhakin gudanar da ƙasar kamar yadda aka gudanar da zaman tattaunawa da ba ta kai tsaye ba a birnin janeba na ƙasar switzerland tsakanin wakilan sojojin sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces dangane da isar da kayayyakin jin ƙai waɗanda har yanzu suke ci gaba da gudana ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya dukkan waɗannan matakai suna nufin tabbatar da tsagaita buɗe wuta a sudan da kuma cimma yarjejeniyar da za ta haifar da ƙauracewa faɗa da ke ƙara janyo rugujewar ƙasar biyo bayan gargaɗin majalisar ɗinkin duniya da na ƙasa da ƙasa da suka yi na wurga sudan cikin bala'in jin ƙai da zai iya janyo mutuwar dubban mutane sakamakon yunwa da rashin abinci mai gina jiki ga ƙananan yara kiraye-kirayen majalisar ɗinkin duniya da na ƙasa da ƙasa sun ƙaru domin kare sudan daga afkawa cikin bala'in jin ƙai da kan iya jefa miliyoyin mutane cikin musifar yunwa da mutuwa sakamakon karancin abinci saboda ci gaba da fada a kasar har yanzu ana ci gaba da gudanar da taruka a birnin Geneva domin tattauna hanyoyin warware rikicin kasar ta Sudan bayan taruka daban-daban guda biyu da General Burhan ya yi a Port Sudan tare da Firaministan ƙasar Habasha da mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar saudiya daga ƙasar switzerland kuwa majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa ɓangarorin biyu da suke faɗa da juna a sudan sun isa birnin geneva domin halartar shawarwari da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa za su jagoranta da nufin shiga tsakani kan yiwuwar tsakaita buɗe wuta domin sauƙaƙa isar da kayayyakin jin ƙai da kuma kare fararen hula kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik ya tabbatar a wani taron manema labarai da aka gudanar a birnin new york cewa za a ci gaba da tattaunawa a ƙarshen mako a matakai daban-daban da kuma wurare daban-daban kuma za su gudana ne ƙarƙashin jagorancin wakili na musamman na babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a sudan ramtane lamamra ba fuska da fuska ba tsakanin ɓangarori biyu da suke rikici da juna kafin wannan zaman tattaunawa general alburhan ya gana da firaministan ƙasar habasha abiye ahmad a birnin port sudan inda ya shaida masa matakan yakin da ake yi a ƙasarsa sama da shekara guda yayin ganawar abiye ahmad ya jaddada muhimmancin zaman lafiya a matsayin ginshikin ci gaba da kuma buƙatar warware matsalolin ƙasashe a cikin gida ba tare da tsoma bakin ƙasashen waje ba a makon da ya gabata general burhan ya tattauna da mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar saudiya a port sudan game da dawo da zaman tattaunawan jidda don dakatar da yaƙi da ake yi tsakanin sojoji da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces tun a ranar shida ga watan mayun shekarar da ta gabata ta 2023 ƙasashen saudiya da amurka suke ɗaukar nauyin tattaunawa tsakanin sojojin sudan da ƙungiyar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa wanda zaman tattaunawan a ranar 11 ga wannan wata ya haifar da ƙulla yarjejeniyar farko da ɓangarorin biyu suka cimma a jidda na ɗaukar nauyin kare fararen hula kuma zaman ya samar da matsayin tsagaita buɗe wuta fiye da sau ɗaya inda aka yi ta yin ɓangarori biyu masu faɗa da juna da su dinga musayar inda aka yi ta yin musayan zarge-zarge tsakanin ɓangarori biyu da suke faɗa da juna lamarin da ya sa masu shiga tsakani suka dakatar da zaman tattaunawan kafin ganawar alburhan a port sudan ƙasar masar ta karbi zaman bakoncin taron ɓangarorin siyasar sudan mai taken dukkaninmu mu dakatar da yaƙi a sudan wanda zaman taron ya samu halartar wakilan ɓangarorin da suke yaƙi da juna a ƙasar majalisar ɗinkin duniya ƙungiyar tarayyar afirka ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa da ƙungiyar tarayyar turai da wasu ƙasashe masu himma da sha'awar warware rikicin sudan bayanin ƙarshe na wannan taro wanda aka gudanar tare da halartar ministan harkokin waje da shige da fice na masar badar abdulatiya ya jaddada wajibcin dakatar da yaƙi nan take sai dai ba a shimfiɗa hanyoyin yadda za a cimma waɗannan matakai ba dangane da haka marubuci kuma manazarcin siyasa ɗan ƙasar sudan amir bubakar ya danganta yunkurin baya-bayan nan na yankin da na ƙasa da ƙasa da cewa rikicin ƙasar sudan ya kai matsayin da za a iya kafa cibiyar tsaro da za ta iya zama wata hanyar da za a iya shawo kan illolin da suke fuskantar yankin da kuma duniya da take fama da rikice-rikice masu yawa. ya ce kasashen da suke makwabtaka da sudan sun fi fahimtar haɗarin da za a fuskanta a sakamakon wannan yanayi inda ya nuni da yadda ake ci gaba da samun tangarɗar fahimtar juna tsakanin ɓangarorin da ke rikici da juna tun bayan ɓarkewar rikicin ƙasar da ya kai ga yaƙi ya ƙara da cewa a bayyane yake cewa yunkurin na yanzu yana aiki a matakai uku wanda na farko a ƙarƙashin jagorancin saudiya wanda ya damu da buƙatar ganin an cimma yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta tsakanin ɓangarorin biyu amma a mataki na biyu kuwa a cewar bubakar mataki ne mai alaƙa da na farko wanda ya shafi samar da kayan agaji ga waɗanda ke buƙatar agaji a yankunan da suke ƙarƙashin tasirin yaƙi da 'yan gudun hijira ya yi nuni da cewa mataki na uku kuwa shine yunkurin diflomasiyya na yanzu da yake da alaƙa da tsarin siyasa a matsayin wani mataki da ya dace bayan tsagaita buɗe wuta a cikin wani mataki da ke da alaƙa da wannan batutuwa bubakar ya jaddada cewa samun fahimtar juna da ke da alaƙa da tsarin siyasa bayan yakin shi ne batu mai mahimmanci da ake bukata wajen tsara fasalinsa da wuri yana mai cewa masar ta yi ƙoƙarin ta taka rawa wajen samar da waɗannan fahimtar ya ci gaba da cewa masar ta yi nasara wajen tattara ɓangarori masu tasiri kuma sakamakon taron da aka yi a birnin alkahira ya tabbatar da muhimmancin matakai guda uku da suka fara daga dandalin jidda dangane da yunkurin saudiya na neman warware rikicin al'ummar sudan da ke da alaƙa da batun tsagaita buɗe wuta sannan dangane da batun ziyarar da firayim ministan habasha abiye ahmad ya kai wa general burhan bubakar ya yi la'akari da cewa yana ɗauke da muhimman alamomi na farko dai akwai fahimtar juna tsakaninsa da ɓangarorin biyu da suke yaƙi a sudan lamarin da ya sanya ya kai ziyara babban birnin ƙasar naucin gadi wato port sudan manazarcin na sudan ya ce a biye ahmad bai zo sudan domin neman hanyoyin warware rikicin kasar tun daga matakin farko ba ko kuma ba a matsayi na mai shiga tsakani ba tare da yunkurin ƙasa da ƙasa da na yanki ba a maimakon haka ya zo ne ɗauke da jakarsa mai kunshe da muhimmancin tabbatar da fahimtar juna da aka riga aka cimma a baya bubakar ya bayyana yunkurin diflomasiyya game da sudan a halin yanzu mai yiwuwar samar da nasara ga dukkanin matsaloli da ba a rasa ba a matsayin mai yiwuwa da samun nasara duk da 'yan matsaloli da ba a rasa ba a nashi ɓangaren mai sharhi kan al'amuran siyasan sudan yusuf hamad ya yi imanin cewa yunkurin da ake yi a halin yanzu yana wakiltar farkon tasiri da aka bari ne a baya da kuma kurakurai da aka tafka game da sudan yana mai cewa wata hanya da za a fuskanci wani sabon salo na ɗabi'ar yanayi game da sudan wanda babban takensa shine dakatar da yaƙi da shiga cikin tsarin zaman lafiya kuma ba za a iya hasashen yanayi da iyakokin wannan zaman lafiya ba hamad ya yi nuni da cewa duk wani yunƙuri na fahimtar duk wani yunkuri na fahimtar da masar ko habasha da suke tafiya a kansa dangane da rikicin sudan dole ne a yi la'akari da bambancin yanayi tsakanin masar da habasha saboda rikicin ruwa da ke tsakanin su kan batun madatsar ruwan renaissance ya ce gaba ɗaya kowace ƙasa ko masar ko habasha na ƙoƙarin tabbatar da cewa tana da ɗan tasiri kan yanayin da za a tafiyar da sudan a nan gaba tun a tsakiyar watan afrilun shekara ta 2023 ce sojojin sudan ƙarƙashin jagorancin general abdul fatah al-burhan da kuma dakarun kai ɗaukin gaggawa ƙarƙashin jagorancin muhammad hamdan da kalu hamidati suka fara fafatawa da juna da hakan yi sanadiyar mutuwar mutane kimanin dubu goma sha biyar tare da raba kimanin miliyan goma da muhallinsu ta hanyar zama 'yan gudun hijira a cikin ƙasar da ƙasashen da suke makwabtaka da su a cewar majalisar ɗinkin duniya masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. cikin al'umma. Jama'a masu mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin shirin namu na mata a cikin al'umma. wanda har yau dai ni zainab bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon voh hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv wanda nake karanto muku su littafin nan mai suna bakar wasiƙa wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta to kuma lokacin yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya a jiya. ya ƙara sata da kallonta wani irin ɗauke wuta madina ta yi ta haɗa abu da karfi sannan ta gyaɗa masa kai ba laila ba ce amma duk wanda ya yi wannan abin ai bai kyauta ba ko bai kyauta ba gaskiya domin talba ba zai taɓa yafe masa ba na san yadda dirba ya ba da cikin insha allahu za a ganta ko masu waye za a kama su kuma dole su fuskanci hukunci allah ya bayyana ta cikin aminci madina ta faɗa sai ali ya amsa da amin har gurin motar ta ya raka ta sai da ta shiga sannan ya juya ya dawo cikin asibitin ki ta motar sai da ya bar asibitin sannan ta faka gefen titi ta kai hannu ta dafa zuciyarta ta lumshe ido talba daga ofis din dadi gidansu hajiya laraba ya wuce ya daɗe a wajen gate ɗin tsaye yana kallon daidai inda suka tsaya ranar da irin nishaɗin da suka yi sannan ya danna hon aka buɗe masa ya shiga ciki ya faka a harabar gidan ya buɗe ya fito ya doshi kofar falon da ke buɗe a ciki ya shiga da sallama ba kamar wancan karan ba da ya shiga babu sallama kuma hankali a tashe a yanzu ma hankalinsa ba a kwance yake ba sai dai a yanzu yana cikin natsuwarsa allah ya sa an dace kallonta kawai ya yi ya kwantar ya kawar da ido ya miƙa mata wayar ta daman tun cikin mota ya tura hotunan aminatu a sabuwar wayarsa ga wayar ki na saka report da ta ko'ina kuma polis ɗinsu sun ce idan ana buƙatar bincike ya taso za su neme ku to Allah ya sa a dace amma dan Allah karka faɗa wa kaka saboda hankalinta zai iya tashi kuma ka san tana da hawan jini ta faɗa cike da damuwa fatar idan ta har ta yi taushi saboda kuka a gidan yayi sallar sallar la'asar gaba ɗaya addu'ar sa a sujjadar ƙarshe akan aminat ne bayan ya gama ya fito ya shiga motarsa ya yi mata ki ko kamun ya danna hon an buɗe masa gate sai da ya hau titi sannan ya fara tunanin inda zai je gida no ba gida ba ofis no ba can ba gaba ɗaya sai ya rasa inda zai je fakawa ya gefen titi ya kunna ɗin eh, datar wayar ya shiga instagram app ya saka details ɗinsa ya login sannan ya rubutun cigiya a page ɗinsa ya saka hoton aminatu da goron da zai bawa duk wanda ya gano inda take yana postin kiran dadi na shigowa wayarsa da sauri ya ɗauka cike da son labari mai daɗi hello daddy mu'az ka sami ni a ofis na cp yanzu nan dadi an ganta ne a'a ya ce za a fara wani bincike ne na musamman ok ya katsa kiran ya juya motar sai ya hau titi cikin kankanin lokaci ya isa gurin ya kira dadi ya sanar masa inda yake dadi ya aiko da polis aka shiga da shi cikin fiyu tambayoyi cp ya masa bayan sun gaisa har yake tambayar ko akwai wanda yake zargi talba ya kasa amsawa ta ya zai ce yana zargin kabir ko laila a gaban dari anya dari zai ji daɗi ko da bai nuna masa ba ya san hakan zai taɓa shi ka faɗa mana so da mu saka ido a kansu a'a babu wanda nake zargi amma bayan kai waye ya san inda yarinya take ni ne kawai ya faɗa saboda baya son saka ali a cikin matsalar kar su fara bibiyarsa shi ma ok zan haɗa ka da sashen bincike na musamman za su yi aiki mai kyau kuma za su je su kwaso dukkan mutanen da suka cikin gidan saboda amsa wasu tambayoyi idan ta kama ma har cikin gidan za su shiga su yi bincike ina fata za su samu haɗin kai ba matsala talba ya amsa kamar yadda ya faɗa haka aka yi ya haɗa talba da masu bincike kan kisan kai da kidnapping suka hau yi ma talba tambayoyi kamar an ce musu shi ya sace ta sannan suka aika da mota aka gayyato hajiya laraba da mijinta da dukkan yaran gidan har da mai gadi suka hauyi musu tambayoyi jikin mai gadi sai bari yake yana amsa musu a tsorace sai kusan magriba talba ya baro gurin dadin daman tunda cp ya haɗa talba da masu bincike ya bar gurin zuwa asibiti a waje sallar isha'i sannan ya shiga cikin gida cike da damuwa gaba daya sai ya rika jin kamar daman can ya saba da aminatu kamar a gidan suka rayu yau kuma ba ta nan kewarta ta kama shi yana shiga ɗakinsa ya jingina da kofar yana kallon ɗakin kamar a yau ya fara ganinsa sai dai gaba ɗaya hankalinsa ba a gurin yake ba closet ya nufa ya raba jikinsa da sutura ya sannan ya ɗaura tawul ya nufi batun ya wanka aminatu ba za ta iya faɗar hanyar da aka bi da ba domin idanuwan ta arfa suke iyakar abin da ta sani sun yi tafiya mai nisa da ita kuma sun yi ta karwaɗe karwade kamun su isa inda za su ajiye ta bayan sun faka suka fito da ita suna haska fitila zuwa cikin hoton katon gidan mai kama da sabon gida sai dai ko da ba ta iya ganin komai saboda idanuwanta a daure suke mutumin da ya dauko ta kuma ya saba ta ne a kafada saurare take ta yi har suka isa da ita cikin wani ɗakin suka suka sauke ta sannan ɗaya ya kai hannunsa ya buɗe mata ido ɗayan kuma ya haske mata idanu da fitila sai ta ƙara rintse ido damun ba ta buɗe su ba ka tada mana injin mana ta natsu sosai tana sosai tana sauraron muryar su wai ko za ta ji muryar wanda ta sani bata buɗe idon ba har sai da aka kunna injin ɗin haske maye ko ina na ɗakin sannan ta buɗe idon ta hankali ta kalle su zaratan mazaje ne guda hudu saba uku da ta gani lokaci da suka je ɗauko ɗauko ɗaya bayan ɗaya ta bi su da kallo dukansu fuskar su a rufe take banda mutum ɗaya da ke tsaye a gabanta fari ne fes farin har ya soye masa yawa gashi faffada da jiki sai dai ba sosai ba ta fi kura masa ido saboda shine fuskarsa take a buɗe kuma shine ya mata yanayin da talba a lokacin da ya saka face to masu sauraron mu duka duka nan muka zo ƙarshen shirin namu ne wasu Allah kai mu wani sati za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa Allah ya kai mu lafiya. كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم إتهش الدور آنو بتخيم مشاعة أخت عسرية بخمشيم لشاعة شتم عسرية بعسريم اللي فيها شعونها بين لؤمي عالقال كتسار تشعة عصار مترين بتدرشل خمشة عصار مئة خمشيم كيلو هرتز שידור חוזר משעה 6 ו עד 7 ו לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4.20 לשעה 4.50. בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740. ניתן לקלוט את כל איראן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B וגם הוטברד.